Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Abdulkadir Haladu Kiyawa ne ke muku sallamar, tare da farin cikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa daga sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi duba ne akan sabuwar hanyar koyarwa da kuma tasirin da take da shi a harkar ilimi a faɗin duniya, wato Innovative Teaching Method a Turanci. Ita dai sabuwar hanyar koyarwa wato Innovative Teaching Method hanya ce da ta sha bamban da hanyoyin koyarwa da aka saba gani a lokutan baya. Domin ita ana koyar da ɗalibai ne bisa doron su ta koyo ta hanyar amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da kuma na'urori ba tare da malami ya zama shine ruwa kuma shine langa ba. Masana a fannin ilimi na ganin duk wata ƙasa da ta samu gagarumin ci gaba a fannin ilimi. Wannan hanya ta Innovative Teaching Method aka fi baiwa fifiko a makarantunsu. Bisa sauye-sauye da ci gaban da ake samu kulli yaumin a fannin na ilimi. Sannan a hankali ci gaban ya fara gangarawa zuwa ƙasashen nahiyar Afirka da ke baya-baya a fannin ilimi kususan Najeriya. A tsarin karatun jami'o'in Najeriya tuntuni akwai hanyoyin koyarwa da ake amfani da su, waɗanda sun dogara ne ka cokam akan malami ya shiga aji ya gabatar da lacca, tare kuma da karanta abin da ya koyar domin ɗalibai su rubuta. abin da ake kira da dictation a turanci wanda tuni kasashen duniya da suka ci gaba irin waɗannan hanyoyi sun zama tsohon tarihi a gare su duk da gagarumin ci gaban da aka samu tsawon shekaru ta fuskar ilimin kimiyya da fasaha da kuma sana'a a sassan duniya tare kuma da fara amfani da sabuwar hanyar koyarwa wato innovative teaching method a turanci a najeriya sai dai a ce an ɗan jiya kaɗan domin duk da an rungumi tsarin har yanzu masana a fannin ilimin kimiyya da fasaha na ganin akwai wagegen gibi da yake buƙatar hankalin mai yankan kaba ya koma garna Farfesa Garba Shu'aibu masani ne a fannin ilimin kimiyya da fasaha daga Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya. Idan ɗalibai suna da yawa a aji, za ka ga cewa wani method ɗin kamar misali interactive teaching method wanda yana buƙatar group discussion uh, exercise activities da sauransu to yaya za ka yi a matsayinka na malami kai grouping su? saboda haka wannan yakan ba da matsala sannan kuma akwai waɗanda suke buƙatar a amfani da hanyar sadarwa kamar su kwamfuta kamar yadda na ce maka akwai wanda yake computer simulation ne ko eh, computer assisted instruction ko kuma artificial intelligence wanda ake amfani da robot da sauransu a koyar to irin waɗannan abubuwan suna buƙatar su hanyoyin sadarwa da kuma na'urorin to amma matsalar in ka duba cewa a madadin a ce kai ɗalibi ko kuma kai malami ka mallaka ko ka saya domin ka yi baka da kuɗin haka gwamnati kuma bata saya ba so gwamnati duk lokacin da zaka nemi cewa ta kawo ko ta so irin waɗannan abubuwan sai ka ga cewa da za ta ba muhimmanci ba shi bane ba wani abu ne na daban inda muna samun tallafi na tabbata kamar yadda nake faɗa maka Najeriya da ba yanzu Najeriya ba ce ba Najeriya da yanzu tana nan cikin ƙasashen da ake cewa developed countries domin na san lokacin da Malaysia da Singapore da su Bangladesh duk a lokacin suke struggle su developing najeriya ta yi nisa amma yanzu me yake faruwa najeriya ita ce a baya yanzu sai dai 'yan najeriya su je malaysia su yi karatu 'yan najeriya sai su je china su yi karatu 'yan najeriya sai dai su fita wasu kasashen su je su yi karatu mai abin kunya ma yanzu 'yan najeriya wai ghana ko gambia suke zuwa karatu ko kuma har suna alfahari cewa sun je sun samu wani karatu mai kwaliti turkash wannan shi ake kira da sammakon bukukuwa to amma yanzu ina mafita innovative teaching method da kuma system education duk wata ƙasa da ta ci gaba su aka ba muhimmanci to saboda haka kaga in mu ma najeriya gwamnati za ta ba abin nan din muhimmanci mutane za su zo su mai da hankali tunda mutane suna kokari a ga an yi bincike da za a ci gaba din to saboda haka gwamnati ta tallafa za a ci gaba tunda yanzu misali kamar lokacin kuka sa wani yaro wanda ya yi na'urar ah, cikin bom da kuma wannan ta tallafawa makafi ai kaga abin din kansa ne a karan kansa ne ya yi amma inda misali aka tallafa mashi mayuwa tunaninsa da hazakarsa da basirarsa ta faka to saboda haka ma in tabbas ina da yaƙini insha Allah in dai gwamnati za ta tallafa to Najeriya za ta ci gaba fiye da abin da baka zato amma rashin tallafawa ne mutane wasu ba su da damar su yi wani abu suna son su yi amma ba dama Shirin ilimi hasken rayuwa kuke saurara daga sashen Hausa na Radio France International. Mai sauraro kana iya sake sauraron wannan shiri idan ka garzaya shafinmu na intanet kan adireshin hausa.arafai.fr. Za kuma ka iya zuwa shafinmu na Facebook da kuma YouTube don sauraron hirarraki da shirye-shiryen da suka gabata, ko ma kallon bidiyon da muke sanyawa. madalla an gaida umar m sharif da wannan wakat da haka kuma za mu koma ga maudu'inmu inda za mu je mu ji yadda ɗaliban najeriya da suka yi karatu a ƙasashen ƙetare ke koyan abubuwa ƙarƙashin wannan tsari na innovative teaching method injiniya aliyu Hussaini idris wani ɗalibi ne da ya yi karatun digiri na biyu wato masters a ɓangaren kwamfuta injiniyarin a ƙasar waje kuma ya samu ƙwarewa a ɓangaren yin amfani da fasahar ai ga abin da yake cewa akwai applications da software waɗanda malamai ko kuma makaranta take samarwa da su wanda yawanci ba zai iya a ce kowane ɗalibi sai ya mallaki ko ya yi subscribing na waɗannan application ko kuma software ba saboda sau da yawa sukan zama suna subscription su yana da tsada to don haka a irin wannan yanayi makaranta takan zama tana da subscription da waɗannan kamfaninnika na waɗannan software da applications ta yadda idan makaranta tana yin wani course da yake buƙatar amfani da waɗannan software ɗin kawai za ka yi amfani ne da misali email ɗinka na makarantar kowane ɗalibi dama yana da email na makaranta wadda da an ga wannan email ɗin a san kai kai a are part of the school so kai ɗan makaranta makaranta ne ko malami ne kai ko kuma dai kana da alaka da makaranta to don haka inda waɗannan makarantu suna da subscription da kaje za ka yi sign in za ka shiga kenan za ka samu access to idan ka yi haka za ka ga cewa farko kana da access da ilimin muka da dama waɗanda za su taimake ka wajen koyin assignment ko kuma yin wani project naka misali shine kamar a ce irin su overleaf waɗanda zai a ce platform ne da zai taimake ka wajen yin rubutu na na papers sannan akwai irin su kan academy su coursera wannan online platforms ne waɗanda wasu sau da yawa za a akwai kalar innovative teaching method ɗin da za a baka course din ne ka je ka karanta in aka zo kuma lecture sai ya zama ana tambayar ka kamar kamar ya zama kamar flipped class injiniya aliyu husaini kuma ba iyakacin zantawar mu da shi kenan ba shin koya abin yake ga takwarorinsu na tarayyar najeriya eh to gaskiya dai yanzu alhamdulillahi kusan za cewa an dan samu ci gaba ruwa da yanayin yanda yanzu gaskiya ga a da muna amfani da irin projector haka za a kara mutum kaga yana ganin abin da shi da cira ke present amma yanzu bayan shi kan shi projector muna da wani electronic board kamar monitor kamar yadda android ta waya ke aiki koyarwar asibiti a medicine a nan bangare in ka zo ka za a yi maka theory din a class sannan kuma ka je cikin asibiti za a expose ɗinka clinical wannan shine abu a takaice akwai lokacin da malami zai shigo idan ya shigo zai lectures wanda yake da tambaya zai yi tambaya kaza kaza ban gane ba akwai lokacin da kuma idan aka duba courses din idan aka dauka za a outline din abin da za a yi sai aka ga kamar abin yana da dan wahala to a wannan gabar an fi bada presentation za a raba group kaza group kaza za su dauka kaza group kaza su kaza to wannan group din za su je za su zauna kowa zai kawo idea shi za a zo za a present akwai lokacin da ake mana kamar malamin zai shigo na da 2 hours for lectures to zai ɗau wani awa sai ya ce yau za yi discussing akan abu kaza to kowa ya zauna a wannan wani awa ɗin ya je ya san me ya kaza mu ne za mu yi lectures ɗin shi kuma kawai je zai yi to nan ma za a zauna kowa za a haɗu mutum huɗu mutum biyar za ku zauna za ku komai tsakankanin ku. an gaishe da ɗaliban najeriya waɗanda da su ne kuma muke karkare shirin a wannan mako. A madadin ɗaukacin abokan aiki a nan sashen Hausa na Radio France International. musamman injiniya Hassan Alassan Sulaja wanda ya haɗa mana wannan shiri. Abdul Kadir Haladu Kiyawa ke cewa ku huta lafiya.